Ishaya Sura arba'in da shida Allolin Babilon Bel ya rusuna, nebu ya durƙusa ƙasa, ana ɗaukan gumakansu a kan dabbobi ne, siffofin da ake yawo da su wayya ne, kayan nauyi masu gajiyarwa, sun durƙusa suka kuma rusuna tare, ba su iya kubata da nauyin kaya, su kansu sukan tafi bauta. Ku kasa kunne gare ni, ya ku gidan Yaƙub, dukanku waɗanda kuka rage na gidan Isra'ila, ku da na lura da ku tun da aka yi cikinku na kuma riƙe ku tun haihuwarku, har lokacin da kuka tsufa kuka yi furfura, ni ne shi, ni ne shi wanda zai lura da ku, na yi ku zan kuma riƙe ku, zan lura da ku, in kuma kuɓutar da ku, da wa za ku kwatanta ni, ko ku ɗauka daidai da ni? Da wa nake kama da har za ku kwatanta ni? Waɗansu sukan zubar da zinariya daga jaka su kuma auna azurfa a ma'auni; sukan yi haya maƙeran zinariya don ya ƙera allah su kuma rusuna su yi masa sujada; sukan ɗaga shi a kafaɗunsu su kuma ɗauke shi; sukan kafa shi a tsaye a wurinsa, a can kuwa zai tsaya. Daga wannan wuri ba zai iya gusawa ba; ko da wani ya nemi taimakonsa, ba ya amsawa, ba zai iya cetonsa daga wahala ba Ku tuna da wannan, ku sa shi a zuciya, ku riƙe shi a zuciya, ku ’yan tawaye; ku tuna da abubuwan da suka riga suka faru, waɗannan na tun dā, Ni ne Allah, kuma babu wani; Ni ne Allah, kuma babu wani kamar ni. nakan sanar da ƙarshe tun daga farko, daga fil azal abin da yake zuwa nan gaba, na ce nufina zai tabbata, kuma zan aikata dukkan abin da na gan dama. Daga gabas na kira tsuntsun da yake farauta, daga can ƙasa mai nisa wani mutumin zai cika nufina, abin da na riga na faɗa, shi zan sa ya faru, abin da na shirya, shi zan aikata. Ku kasa kunne ku masu taurinkai, ku da kuke nesa da adalci, ina kawo adalci na kusa, ba shi da nisa, kuma cetona ba zai jinkirta ba; zan yi wa na ceto, darajata ga Isra'ila.